الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكين مختصر خليل جزء نفرقو منا شاهنا قليل تسئين منا تكين بعد حج وما منا فصلين حرومة منكوانا wurin da ake magana akan abubuwan da suka zama laifi wasu zuhurul wahidi a cikin kaci a wa guda la aza azaba an yi shi don gudda kazamta ba kenan bai karya ta domin wasa ba ko kuma don samun wani ni'ima na jin daɗi to idan mutum ya karya ya a wannan to ya ba da damkin dari wato damki na tahi na abinci shi za a ba su shi aka fara hmm. ko wani irin abinci wanda za a ci ba za ka ba su don ka bari abinci don a tudar ba ka ba shi don a ci a muhimmanci ga abinci eh. ana an sa ƙwarai maka ana amsa a maka yan ba wani ce ne ku amsa balle balle ta yi abin ku sai karatu ka faɗa shi mu ka eh, sha a ratin kamar yadda an kaɗe da gashi guda da jiki a wasu aratin ko 'yan gasu au kamalatin ko ƙiya guda farkwata au kamalatin ko ƙiyoyi idan haɓu na ta inda ba ba an yi don gudda abin nan ƙazamta ba a waɗar ha haka na inda an kai jiwa da ita ita iya mutum ya ɗauke ta ya zaga ƙasa wannan bai da kyau don mai yawa ƙiya an kai ya sai ƙasa inda gangan na tana zama kunama in ta zan kunama kuma duwanta halbahina ta harba bai kwana duniya ba a son shi kai ƙasa ka halki muhurimin limisili ina misali abinda an ka hana haram ne amma kuma in mutum ya yi shi zai ba da hafna kamar inda mai harma da hajji ya aske kan muhurimi iri ne muhulimi na ce a min kai na har ya aske mishi kai ne to shi wanga wanda ya aski zai ba da hafna don ɗauko kila ya kashe wata kwarkwata cikin kai shi ko wanda an kawa zai fidiya amma a hijama sun ko bagiran kahu wuri na za a mai abin nan kahu ko za a mai kaskasce ce don Allah wani ne gashi nan da wuri nan in yi haka nan zai ba da hafna don ɗauko ko ya kashe wata abin nan illa an yi ta haƙaƙa nabiyar kamali sai inda ya tabbatar da wangawa da bai da kyaya eh? eh kamar yanzu to kamar yanzu wanda duk bai bari kai ne da kazanta bai bai kiyaya mutanen gabas ba su ne kiyaya ko sai dai kwakwata wata ƙari da ba'irihi ko ba haka ba haka nan inda mutum ɗaya maraƙumi ne kaska wani da kasan kaska bayan ne mai <laughs> eh wannan shi a ƙeya wani gudun makon ƙaya hmm. ah, mun gane wannan ko wata ƙari da ba iri ne haka na inda ɗai ba ƙaƙumi mai kaska eh? ai an ka ɗaya ba ji aka yi ta ba to shi ma zai ba da hamuna Hmm. so mu zo la ka dare alaqatin amma banda inda ya shiga ruwa tsike ku ta nake mai da jike doke yi zuwa ita kun me ba kuwa awo awo kodan cizo bi ne eh kodan cizo eh. babu komi gare don wannan Hmm. domin suna cikin dabbobin ƙasa wal fidiyatu fidiya akai in ji mallar kuma duk ga wajabci fi ma ya tarafahu bihi da duk abin da an kai don a ni'imtu da shi ko kuma an yi shi au zilu azan babu bihi wani nan ko bai san ku bihi ba ni a kamar na saba da jiki ko a karamuna awon zilu azal eh ko a'a ai himayatar ho bihina awon zilu azal to ko zilu bihi azal na saba da shi amma dai kila karamuna ko kuma ya gudda azamta da shi eh a'a ga karbu da yayi nasi na ma karatu ko eh mai zama tani da bihi matani ko wannan kan hmm. to mu ina misali ka kasu sharibi kama katsar gashin baki da shi ma wannan kaga tarahu na ko eh to wannan sai a da fidiya aw zuhurin ko kuma ka tsa aka yi wa kaga shi ma wannan da ya tarhu hilan shi wa qatal qamlin da kashe kaya kasura war ta kai goma sha ɗaya ya an ka kashe kaya goma sha ɗaya ko an ka ɗaya gashi goma sha ɗaya to akwai aka bai akuya awo ina misalin inda aka ba da akuya wa halibin bika hina'in inda ya kukwaba da kamar lalle ya samu jiki nai an ka ce in ya sa lallan in an sha shi ko haɗu duka ce wa in rukuata ko da ya sashi ɗan gwargwaron tambarin takardar da aka sa a rune amma in kaburat kuma shi na ba in ta girma kuma wa mujarar da hammamin ya ba da fidiya inda mujarradin shiga ɗakin wanka da ruwan zafi ya zubo ga jiki ne don haka dole kwarfata ta mutu wannan shi ma ya ba da fidiya amma wanga magana alal mukutarika ba la iltifaqi ba hmm. Hmm. amma ko wa tahadat in zannan ibahata fidiya ta kida ta kaɗaitu. iya yi abubuwa masu yawa amma duka ga zaton halatti wato kenan ya sha turare ya masu sutura ya kata a kaifa ya asi gashin kai ne duk lokaci guda abubuwa na wana تجينا ما مزاح ذلك شيء إلا بأربع بفول فئلت إلا بأربع بفول فئلت أو قدم الثوب على السروال أو ظنه إباعة الأحوال توننا يا كما كان أو أو تعدد موجبها بفول ko mujina abinda ka sa a yi ta da ya yi ƙididdigu maza to ah, bai sa auka da manafu amu ba ko mu kai gare ba eh yana gaba to shi na abin da ke wajabtar da fidiya ya ƙididdigu amma maza ya yi su gaba ɗai kamar dai irin wangar mun ka ambata auna wata karara ko ya niyan maimaitawa ya yi wannan ya koma wannan ya koma wannan abin da yana isa fidiya kowanne guda cikinsu to yin su maza na ta a fidiya guda au kaddama sauba ala sarwal ko sa riga sanin sa wando ko da ko da sa wando inda aka gudu aruhi da wando an yi ne an rufe shi ko sa dogon jallabiya sannan sa wando to duk guda shi kai to amma duk waɗanda abuwa mun ba ku ajiya ha wa sharɗuha fil lumsi al intifa'u ko da nisa alif da lamba wa sharɗuha fil lumsi intifa'u sharaɗin a yi biya ga ɗar masu tura domin wajen sa turare wannan daban shi da an sa turare fidiya ta waje ba amma wurin sa sutura abinda a sharɗin a yi biya a yi amfani da shi kama aini ne an harin ko a kara zahin rana aubardin ko a kara sanyi la'in na za a makanahu banda inda sawa ya cire yanzu kamar mai hula yanzu yana sai suwa ce nawa aka sai suwa yana tare da harami ne sai ci barin gwada yin gani sai sa hula ka ya dan ya dan ya sai ta koyi daidai to kaga akwai sai wanda karatu ne bai ne na ba sai fidiya a'a babu fidiya gwada ana ya shiga ni suna yi ko sai sai wanda ce ba ni shi in dan cewa in sashi in gani shi na yi amma dai wani nawargi da nawargi da har marga kasa jahilci matsala da matsala da babu komi wa shartu bin lumfi al to wai intifa inda an kace in yasta taguwa don ya gwada zai sayi ko ya sa wando don ya gwada zai sayi wa fi salati kaulani shi wa intiba'i ya tsaya shi raka wani haddu na sabgo wannan da wando ya yi intiba'i da take fidiya ko kuwa a duri bai kai ba to shi an kai kauli bai ba ba bai ba ai sai an ai sabani in an ka zo ma fatawa kake a masa ya ce da ya bai ya bai wallahi kawai ko an ka ke wanda ka sai sai gwa amma yana ganin kace mai girma kuma ga cikin harami ka ce ya ya sa gwa mana gani su gwada akwai akwai bayi kusa an ka ce akwai ka ce shiga bayi ya sa tagwa shi to ina ganin irin wannan lokaci na in mallamai sun kawo sun ta. shi sai ya ɗauko musu dogo ta sannan sannan a shirya wala mai sa in fa'ala da uzurin in fa'ala in ya aikata sa waɗanda abuwa da muka ambata da uzurin don uzuri wala mai asan bele to rashin laihin nan bai hana ba da fidiya ba ya bai ba in mutum ya aikata abin da an ka haramta ko ya yi fidiya fa lahi Allah amma inda uzuri na to wala mai asan ah? akwai fidiya hmm. ni na naka fidiya da shi muna ta magana tafiya da ni za a isa wahiya nusku shatin shine ibada da akuya fa'ala ko abin da ɗauki akuya kamar a sai raƙumi a yanka ko a sai shanuwa au ɗaya masu ta masakin ko ko shi da miskini shidda li kullum muddani kowane miskini a baya mudu kamar kakakal kafarati kamar da ka sani kafara aw siyamu salata ayyamin ko azumin kwana uku an ka ce amma banda kwanukan mina domin su ana cikin ci da abin ne to walau ayyama mina mala ya rufe lau ko da kwanukan mina na to ita fidiya muna tare da kuwa yadda an ka ce ana yin hadaya to ita fidiya walam ya katassa bima zamanin au makanin bai ke tsanta ga zamani ba ko wuri idan mutum yana cikin aiki na hajji ya ga kuɗi ne ba su isa ga ta diya ta kan mai yana ta bari bari in to jiran sai rago ana yin ta nan san in ko kira mutum shidda ana yin ko kuma a yi ta can sannan ana cikin kowane wata aka ma'ani illa ana wani da zafi da hadaya sai ya yi niyya da yankan hadaya wannan kan faka hukumi to kuma hukuncin hadaya na wala yujzu gada'u wa asha'un illa yablugu madaini ya ba wannan abincin sahi ya ba ya ba su abincin dare in ba su kai mudu ba su isa ba eh ko sun ci sun koshi sai in ya kai mudaini wal jima'u ba hmm. a wani addara hmm. Hmm.